Africa Check Initiative, helping you sort fact from fiction. Africa Check. A ci gaba da ka muku labarin kage da Afirka Tech ke yi, a wannan makon za mu ka muku labarin da Afirka Tech ta karo da shi a dandalin Facebook, wanda aka bayyana cewa ruwan abarba ka iya magance cutar kansa. Wannan bayani ya zo ne a wani shafi na Facebook wanda aka bayyana cewa za ka iya yanka abarba sala-sala, kana ka saka ta a kofi cikin ruwa, ita kuma za ta fitar da sinadarai da suke maganin cutar daji. Amma binciken Afirka Tech ya tabbatar da cewa wannan labari ba haka yake ba hukumar lafiya ta ƙasar amurka ta tabbatar da cewa sinadarin na abarba ko kaɗan baya maganin cutar daji kuma wannan labari ƙage ne ba gaskiya ba sai dai duk da haka sun ba da bayanin cewa bawon abarba ka iya amfanar jikin bil'adama musamman ma yayin da aka ce an fere shi an kuma wanke yakan fitar da wasu sinadarai wanda kan iya taimakawa jikin bil'adama har ma yi maganin kamuwa da cutar ta kansa amma ba fa bayan cutar kansa ta kama wani bil'adama ba shi binciken na bawon abarba wani profesa ne a ƙasar china chen shi shine ya bayyana haka a asibitin beijing inda ya ce akwai sinadari mai ƙarfi a bawon abarba wanda kan iya hana wani bil'adama kamuwa da cutar daji amma ko kaɗan ya bayyana cewa ruwan abarbar na maganin cutar daji ba kuma ya bayyana wannan saƙo nasa ne tun a shekara ta dubu biyu da sha takwas Paris. Har yanzu bincike na ci gaba da gudana kuma ba a tantance irin sinadaran da ke bayan bawon abarbar ba wanda ka iya magance wato kamuwa da cutar ta kansa. Wannan sakon ya zo muku ne daga Afirka ce su ne ma suke ɗaukan nauyin kawo muku. Fatima Gamba Abubakar Gareki. ki. An Africa Check initiative helping you sort fact from fiction.